Wasu bayanan da aka yada a shafukan sada zumunta a washegarin wannan kazamin hari na cewa wani jirgin leƙen asiri ya yi shawagi a sararin samaniyar barikin sojan Inatas sa'o'i kalilan kafin maharan su fara buɗe wuta. Sai dai ministan cikin gida Bazum Muhammad a sanarwar haɗin gwiwar jam'iyyu masu mulki ya karyatar da wannan labari. ni avant, ni après Haka kuma waɗannan bayanai na cewa 'yan ta'addan sun yi nasarar kona rumbun harsasai da tankokin mai a barikin soja na inates matakin da ake ganin shine dalilin da yasa suka samu galaba a wannan artabu abinda bazum muhammad ya musanta to amma ya tabbatar da cewa harin ya haifar da lalacewar hanyoyin sadarwa la suta munition n'a pas été euh, ciblée la citerne n'a pas été euh, détruite Euh, le centre de communication a été en effet affecté. Mutane da dama a kasashen Sahel na zargin kasashen yammacin duniya masu sansanin soja a wannan yanki da fakewa bayan yaƙi da ta'addanci domin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a ɓoye. To sai dai ministan ma'adanai Musa Baraje a wannan sanarwa ya ce babu ƙamshin gaskiya a tattare da wannan zargi. Yau a ce Orange da Amurka da jamus sun zo niger sun taso ja a niger ne don su saci arzikinmu na ƙarƙashin ƙasa wannan ba gaskiya ba ne akwai ƙa'idodi da aka sa a niger saboda a tono arzikin yawan ka ɗauka horon shi shekara hamsin ke tono iranium a niger jamus ba ta da kamfani ko guda amurka ba ta da kamfani ko guda faransa shekara take shi kuma shekara hamsin to abin da suke a shekara hamsin dan mi yau ne kurin za su kaso jawa dan su sace wannan ba gaskiya ba ne. da take bayyana matsayinta game da sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi a wannan yaƙi da ya ci ya cinyewa Hajiya Hadiza Al-Usaini Jigo a PNDS tarayya ta ja hankulan jama'ar Nijar. Abun da ya abku a Mali na budai ya abku a nan. Kun san da akwai waɗanda ke son su cicci da ƙasashenmu su mai da musu wasu sabin iyaka kenan wannan ya kamata a kiyaye da shi e kuma wa'anga da ke taimakon mu bisa kan kasashen mu sun tambaya ma'aikatan mu sun tambaya ne suka zo kawo taimako kenan bai kamata ba ana ɗaukar tsohin labaru na wa'ansu labaru shekaru da shekaru sai a zo ana watsa kamar yanzu ne aka yi su don saboda a juya hankalin mutane. Harin ta shine mafi muni da aka taɓa fuskanta a jamhuriyar Nijar shekaru hudu bayan da 'yan ta'adda suka fara kai farmaki a wannan ƙasa. Yayin da hukumomi ke cewa sojoji 71 ne suka hallaka, wasu kuwa na cewa yawan waɗanda suka rasun ya haura ɗari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.